وهو الله لا illahu الا هو fil الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون shine Allah maɗaukakin sarki wanda babu abin bauta da gaskiya koma bayansa shi kaɗai ne abin godiya a duniya kuma shine abin godiya a lahira shine wanda yake da hukunci abin zartarwa wanda babu mai mayar da shi kuma zuwa gare shi shi kadai za a mayar da ku a ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako